Idan watakila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa. Inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin kakanikayi. Barista Atiku Ismail, kanin Malam Kabiru ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au. Alhamdulillah, sun salatu wassalamu ala rasulillah. a gurguje dai ina magana ne a matsayina na lauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da na faɗa na faɗa tsakanin da Allah malam Kadir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya zance jihar Najeriya ba sannan yana cikin harka ne na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu ana da ɗan kasuwanci haka to da dai suka amfani da nasa da mutane siya da gida wanda ya kan raba hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan siya da gida a madukaci a garin gombe suka cinye gidan siya da mota 406 suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gome bane ma akwai wanda ana su Mustapha da rewa da Katsina mota trailer guda shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani nan a jihar Gombe ana su Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a takaice abin da sai da kana da Allah barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin ɗauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne to ya kai ga an shigar da kara a efcc wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar gombe aka kuma yanki masa hukuncin ɗaurin kusan shekara bakwai da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguje dai abin da ya rike hakan ishe na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shine wanda inda adadin suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mana sun ba da fake address a shari'ance wacce irin dama ce shi malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita hmm. wato mana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba eh bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da dan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashi na talatin da biyar na kun da shari'a an ce wani ihu a sani masu furu mana bodin of proof yana kan wanda ya furta magana hakkin tabbatar da abu yana wuyan shi to malam an ba shi dama haka idan har ci an damfare ka ne to ya zama yana wuyan ka ka ne ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sa su din zo su tabbatar cewa ne mun damfare mai ko babu wani inda ya ka sun ba da takardar inda aka bi din yadda za a samu a samu a kama su babu mana ya zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficiary na wannan abun ya zama shine a kama kayan da ya ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano waɗancan wanda suka beneficiary din ba ba sani ba to kaga shine wannan ke ja a kama hukunci akan wannan abun da sauransu shi ma bai san mata inda zai nemo mutanen ba ya ya duk adadin da ya kamata a bidin wasu an ce a Kano suke sannan ina kyauta a akwai abin da manta a banan magiyan zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauransu dai alama dai ga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karba ta karamci ya sauke su a nan Gima mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sauransu to akwai uwa uwana Shehu hari wallahi mun mun an tarbirin abu maganin kai to irin yadda suke maganin su yana nuna akwai ɗan matsala kazan kuma yadda suke yi kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah kan ka sun ta awwa da ya safi shirka dan ban roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzalimi dama akan mutum kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi tsafi irin wani abubuwan kuma suka yi dace suka yi nasara kan shi to mun ta jan hankalin sa sai ya ce a wannan bayan Allah ne ba su zama Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka ta masa suna irin da yake masanin alqur'ani ne sauran sun da ya can a baya can yayi alƙalanci ma na gasan karatun Qur'ani a cikin jihar Gombe to sun ta zuwa musu hakan cikin alƙur'ani da su haka to wannan abun haka Allah shi yasa ya shajja da su ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorin sai da ya mallaka a duniya. Amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba. kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya. Mamu Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗinsa wajen ka. Nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar. Mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kaga sha bakwai kenan ko? Eh. Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma dubu ɗari shida. Ashirin da ƙanana ƙanana da ya wuce ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai na kenan. Na'am. a matsayin ka na eh ina jin ka biya mi na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a ciki ana rarrake ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan wallahi ne ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma fenshiyaniya ne <laughs> gratuity na ma bai wuce miliyan biyu ba in ma za a biya ne in bai ma kai ba Oh, Kabir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ya rayuwarka ta kasance bayan wacce gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina level thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aular da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku nan haka muke. tare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da dubu ɗari bayan na fito sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako. Eh wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inu ya ko kuma tsoho shi eh. tsohon gwamna. Matar gwamna na yanzu Inu ya shi kansa ya je gona ya same ni ya gaishe ni Allah ya saka mai da alheri. Eh. Ya je gona ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal na ce labai aka sake a fil a halin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba amma kar abun ya sa ne ta zama ya ce to kenan Allah sauke ya aiko min da abinci gidana ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa har Allah ya fito wata yanzu kuma dai ina ta kokari mu haɗu da shi shi ma in ji wani taimako zai min eh. Allah ya mun haɗu ba babban abu dai shine a samu ah, wannan kuɗi da ake biya a biya shikenan yaso zaka iya ci gaba da rayuwarka wannan shi ne gaskiyar magana da Allah a takure ake masu gidan haya sun dame ni masu kuɗi sun dame ni ba aikin yi da karfi na haka na yi ritaya a 2018 na ajiye aikin ba abin da nake yanzu akar makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su yanzu bayan faruwar wannan abin wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah na Allah yawa muna tare da su suna gaishe ni ina gaishe su ina ziyartar su sai dai harka ta ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai na kan yi ba gaskiyar Allah ba zan boye ba wannan kam na dan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasan ne a da kai mm. amma na kan yi a juma'a na kan yi kuma ta intanet din ma na kan yi ta wasu ta abin nan ma ta fi zuɗi ma ana dan yada kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini na yi tafsiran azumi na ina yi a masallatan juma'a na gari na da anguwa ta. barista atiku ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa inda ke tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ya kai zuwa ka wallahi tallahi ka gadi fara gudu ko wallahi ji ne ce da san ina cikin rayuwar da aka a baya da irin halin da yaran su suka shiga wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da za ci ma a gidan ya zama damuwa matarsa kenan uwar gidansa ita ta dinga fama da tashi ta sai da kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi wanda baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu wallahi ko ya san malam malam ni ya dauke da sun a gaban tsan tashi masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam dinnan suna ganin kamar ya cuce su ne ba suna gani kuma wallahi da su sun sai ba kaji na ma wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyan nan iya ganin gaskiya ne an tura kaya za a samu alheri zai zo ya fidda su kai in kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport ya ce mun na international passport akan Allah da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin biyu za daya Wato akwai an ga lamun alheri daga shirin yan damfara kenan. Inna lillahi a muka mun gani Allah mun gani. a lokacin kira mu tana raye wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana to Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga shirin 'yan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu jirga bakin su kansu mutanen da kudaden suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. yanzu a madadin nasara da mai hikaya da ya taimaka wajen kamu wannan shiri ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.